Aurar da yara da gaggawa yana da da yawan illoli a kan rayuwa da kuma lafiyar yara 'yan mata kamar yadda Dr. Hussaini Bubakar na asibitin cinta da yake ƙara jaddadawa. Idan ɗiya mace na karatu bayan ta yi aure akasari tana fita daga makaranta sai ta rasa matsayinta na ilimi. Bayan haka kuma idan aka ɗauki misali daga aure sai samun juna biyu. Idan ta samu juna biyu za ta rika zuwa asibiti don yin awo. Ta wannan fanni kuma ba ta da matsayi na fahimta daidai da wadda ta yi karatu ta samu ilimi. Meye mahimmancin waɗannan gwaje-gwajen asibiti kuma menene amfaninsu? Mahimmancin shine a kaucewa fuskantar matsaloli tsawon lokacin da mace ke dauke da juna biyu yin wannan gwaje-gwaje kafin aihuwa ya kumshi yi wa mace bayani a game da abin da ya kamata ta yi da wanda bai kamata ta yi ba menene alamun hadari ta yi hankali sosai misali idan tana ciwon kai idan tana haujishiya ko ba ta gani da kyau ko tana zubar da ruwa ko kuma jini dukan waɗannan abubuwa ana yi wa mace mai juna biyu bayani a kansu idan ta je likita wajen awo idan ba ta da kyakkyawan matsayi na ilimi akwai wahala sosai ta gane majalisa. Wane irin fassara za ka yi a game da auren gaggawa a cikin wannan yanki? Ana yin auren wuri sosai domin akwai mata da yawa da muka yi wa aiki kasancewar ƙugunsu bai yi ƙwari ba. Me zai iya faruwa ga mace mai ƙaramin kwankwaso kamar yadda ka faɗa? Matsalar mafi euh, girma ita ce ta wajen aihuwa. Akasari idan aka yi auren wuri lokacin mata suna da kananta sosai. Mu abin da ya fi muhimmanci gare mu musamman wajen aihuwa shine kugu. sanan nan ne jariri ke biya ya fito waje. Kenan idan mace karama ce sosai akwai lissafin da muke yi domin mu gano cewa jariri zai iya fita ko ba zai iya fita ba. Idan kugun bai bunƙasa ba kenan kan jariri ba zai iya fitowa ta wannan hanya ba. travers la filière génitale. Idan haka ya abko me zai iya faruwa? La conséquence ici, l'enfant va venir. Sakamakon abin idan jariri zai fito akwai takurar sassan jikin mace da ke turo jariri sai kansa ya makale wajen kugu. Hakan na iya fasa ma'aifa daga nan sai mace ta fara zub da jini sai jaririn ya koma cikin wata hanya musamman aramin ciki. Hakan na sawa mace ta rika zub da jini har ta rasa rayuwarta. La femme va saigner jusqu'à mourir.